ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كمر كلهم الله سبحانه وتعالى يا ساك داود من الرانا ta رمضان ألف ga watan تلاتين 1439 wacce ta yi daidai da shida ga watan yuniyo shekara ta da goma sha takwas? muna nan a cikin yardan Allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da tafsirin da muke gudanarwa a cikin wannan wata mai albarka wannan karatu yana zuwa ma masu saurare ne daga jami'a abi obai da tafnil jawa. babban masallacin juma'a da ke kan titin bypass nan bi azikwe da ke cikin jihar kaduna nigeria a jiya mun karkare tafsirin sura ta goma a cikin alkur'ani suratu yunus wacce muka karanto ayoyinta ɗari da guda tara yau kuma insha allahu za mu tashi a cikin ci gaba da tafsirin sura ta goma sha ɗaya wato suratu hud malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير to wannan sura ita ce sura ta goma sha ɗaya a cikin alkur'ani tana da aya 123 sannan makkiya ce bi ma'ana ta sauka a makka abdullahi dan abbas da imamu qatada radiyallahu anhuma sun ce akwai wata aya guda ɗaya ta tilo ita ce aka saukar da ita a madina inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa aqimis salata liduluki shamsi uh, wa aqimis salata tarafai an-nahari wa zulafan min al-layl innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at dhalika dhikra lidh-dhakirin suka ce wannan ita ce aya guda ɗaya rak wacce aka saukar da ita a cikin garin Madina a cikin jerin ayoyin 123 wasu malaman kuma sun faɗi abinda ba haka ba amma wannan shine zance mafi rinjaye cewa sura ce makiyya akwai daga cikin malamai ma waɗanda suka tafi akan cewa dukkaninta gaba ɗaya sura ce makiyya amma abinda da abdullahi ɗan abbas ya faɗa radiyallahu anhuma shine zance mafi inganci akwai munasaba bai ma'ana alaƙa tsakanin surar da ta gabata da ita wannan sura mai bibiyar da. Allah subhanahu wa ta'ala cikin hikmarsa duk sanda kaga wannan sura ta kare wannan ta kama to zaka samu akwai alaƙa tsakanin waccan da ta kare da kuma wannan da take bibiya misali kaga suratu yunus daga cikin alaƙoƙin daga cikin surorin guda biyu annabi yunus annabi ne don haka tunda surar tuwancan an mata take da sunan annabi daga cikin annabawan Allah subhanahu wata'ala don haka wannan ma da za ta biyo sai aka yi mata take ita ma da sunan annabi sannan idan ka bibi surar da za ta biyo ta ita kuma wace sura ce ke da ita yusuf kaga dukkaninsu jeran annabawa ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya aiko wannan alaka ta farko kenan alaka ta biyu a cikin suratu yunus alaihi salatu wasalam Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labarin kissar annabi Nuhu alaihi salatu wassalam amma a takaice dan ya ce a can wato alaihim naba nuhin id qala liqaumihi ya qaumi in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayati llah fa'ala Allah tawakkalt فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون an ba da labarinsa amma a takaice to amma ita wannan sura wacce za mu kama tafsirin ta insha Allah an ba da labarin annabi Nuhu a shimfiɗe ma'ana tun daga da'awarsa ya yi ƙare da mutane sannan mutum ah, wato waye suka yi imani da shi wani mataki Allah subhanahu Ta'ala ya yi masa wahayi ya ɗauka da ya ɗauki wannan matakin ya sassaƙa kwale-kwale misali mai ya biyo baya an yi wannan ababe wato ainihin a bayyane bayan ya shimfiɗa bayanin da ya kammala sai ya ce tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilayk ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha fasbir innal aqibata lil muttaqin sannan daga cikin alakar da take tsakankanin waɗannan surori guda biyu wancan sura da muka karkare ta suratu yunus alaihi salatu wassalam an fare ta da babbaku ko kokuraman ƙurufai ورفان ديكي كاغا تانشي الف لام را تلك ايات الكتاب الحكيم nan ma aka ce alif lam ra sai aka ce kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir yadda aka fara wancan da kuraman wato bakake wannan ma an fare ta da kuraman bakake sannan kai tsaye aka fara zance kan qur'ani sannan anan din ma sai aka fara bayani kan qur'ani kitabun uqimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir wa in kana idan ka bibiyi wato ainihin surorin alkur'ani gaba daya za ka ga duk sura mafi yawancin surorin da za ka ga an buɗe su da babbaƙun hurufai ko kuma kuraman hurufai za ka samu mafi yawancinsu wato an saukar da su ne a makka 'yan kaɗan ne daga cikinsu ina jin kuma kusan surori 29 ne a cikin alkur'ani waɗanda suka fara da waɗannan kuraman orofan amma da yawa daga cikinsu za ka samu an saukar da su ne a makka 'yan tsararu su ne aka fara da su da waɗannan orofai sannan kuma aka saukar da su a cikin garin madina ina fata muna fahimta daga cikin alaƙar wancan sura da wannan sura a ƙarshen wancan sura Allah subhanahu wa ta'ala ya tsawata wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan kada ya kuskure ya shirka domin ya ce wa ma tughnil ayatu wan nuzur an qaumin la yu'minun fa hal yantaziruna illa mithla ayyamil ladina khalaw min qablihim qul fantadhiru inni ma'akum minal muntazirin thumma nunajji rusulana wal ladina amanu kadhalika haqqan alaina nunjil mu'minin qul ya ayyuhan nasu in kuntum fi shakkin min dini fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah walakin a'budu allaha alladhi yatawaffakum wa umirtu an akuna minal mu'minin an umurce ni in kasance daga cikin mu'minai ba ma imanin kadai ba wa an aqim wajhaka lid-din hanifa wa la takunanna minal mushrikeen ka da ainihin fuskarka zuwa ga addini ka karkata daga dukkanin wani abin da yake na ƙarya ne ka zo ka tabbata akan addini na gaskiya sannan ka kasance daga cikin mu'minai sannan sai aka sake jan hankalinsa wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala Kar karka ambaci wani Allah wanda ba zai amfanar da kai ba ba kuma zai cutar da kai ba fa in fa'alta fa innaka idhan min adh-dhalimin idan ka kira yi wani Allah subhanahu wa ta'ala to ka kasance daga cikin azalimai, ma'ana mushrikai to kaga tunda wancan sura wato an rufe ta daga cikin abinda wato da magana akan abin da ya shafi shirka to wannan kuma har wa yau sai aka sake kiran annabi alaihi salatu wassalam akan ya bauci Allah subhanahu wataala kaga anan an ce wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilai yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamman wa yu'ti kulli dhi fadlin fadla wa in tawallaw fa inni akhafu alaikum adhaba yawmin kabir in kuka ba da baya kuka ce ba za ku bauci Allah ba subhanahu wata'ala waccan shirkan da aka ce annabi kada ya yota sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to yanzu kan in ba ku guje ta ba yanzu kun fada cikin ta kaga ashe kenan wancan sura ta yi hani da barin shirka wannan sura kuma sai ta yi umarni da a abauci Allah subhanahu wata'ala ya tabbata a cikin wani hadisi wanda yake bai inganta ba a cikin marasi an ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce iqra'u surata hudin yawmal jumu'a annabi ya ce sallallahu alaihi sallam ku karanci suratul hud ranan juma'a amma wannan hadisin bai inganta ba abinda yasa muka kawo shi min babin ta'ali domin mu fadakar da cewa hadisi ne akan kafa hujjoji da shi amma bai inganta ba ya zo a cikin musnad abi ya'la da kuma sunan tirmidhi da wasu wuraren daga abubakar ne siddiq radiyallahu an wasu hanyoyin hadisan sun inganta wasu kuma akwai maganganu na malamai a ciki abubakar ya ce radiyallahu an sa'altu rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na kalli annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare sa sai naga furfura sun keto masa kamar yadda ya zo a cikin sunan abi abi abi isa wato ainihin furfurar da ke kan annabi alaihi salatu wasalam ba wuce gashi kamar ashirin ba abubakar sai ya kalle sa radiyallahu an ya ce ma shayyabaka ya rasulallah menene ya sa ka furfura ne ya kai annabin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya ce da shi ne hudun wa ha? suratu hudu ce ta da ni dattijo da ita da ƴan uwanta a wata riwayar shayyabatni hudun hudu ce ta sanya ni furfura wal waqi'a da suratul waqi'a idza waqa'atil waqi'a laysa li waqa'atiha kadhiba khafidatur rafi'a idza rujjatil ardu rajja hazu wa karshan sura wa amma yatasaalun da kuma amma yatasaalun anin naba'il azim alladhi hum fihi mukhtalifun sannan wa idza ash-shamsu kuwirat da kuma idza ash-shamsu kuwirat a wata riwaya riwayar kuma akwai wal mursalati a ciki wal mursalati urfa fal asifati asfa wan nashirati nashra fal fariqati farqa fal mulqiyati dhikra adran aw nudra inma tu'aduna lawaqi waɗannan surori gaba daya duk mutumin da yake so ya ga surar alƙiyama kamar tana aukuwa to ya ɗauki waɗannan surori tun daga gindin walmursalat ka yo ka gangaro ƙasa ka zo har wurin idan sama'un shaqqat duk waɗannan surori suna bayani ne akan girman tashin alkiyama da irin fitintinin da mutane za su fada irin su idan shamsu kuwirat wa idza nujumun kadarat wa idza aljibalu suyirat wa idza al'asharu uttilat wa idza alwuhushu hushirat idan namun daji aka tara su gaba daya duk wata dabbar daji Allah subhanahu wataala zai kira ta zai tara ran kiyama gashi nan dai suna ta bayanin abubuwa da dama to annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda girman sanin waɗannan surori kawai shikenan sai furfura take to masa sabani irin ta furfuran misali sabani irin sabani irin taka ba mamaki ni ta haka ga wahala ce kila sa na furfura ba mamaki kila kai taka ga tsufa ne gadan gadan ya kama ka amma furfuran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta tsoron Allah ne subhanahu wataala ba za ka ji bature yakan cewa da wani mutum ya yuki older than age kakan wato wato kakan yadda ake kallon ka ka girme ma shekarunka misali wani ka shi ya koke ya je mai ya goge ya yi lilis in ka dube shi za ka sha ya shekara tamanin. amma yau ce kawai furfura ta rufe shi ta ko'ina kai ya koma kamar kanwa sai in an ganshi a ce kai you are looking older than your age wato ma'ana ka girme ma shekarunka to shi annabi alaihi salatu wasalam furfurarsa ba irin wannan bane saboda tsananin tsoron Allah subhanahu wata'ala yasa kawai rashin sukuni kullun cikin tadabburi cikin yadda ake tuna alqiyama yaya za ta zamo yaya zai kasance duk da kasantuwan annabi alaihi salatu wasalam shi ke bada aljanna duk wanda ya bai wa aljanna ta badu a cikin kurare da dama ya tabbata misali idan ka duba kamar zaid ibn thabit bin shammas zaid ibn qais bin bin shammas wanda yake ma annabi alaihi salatu wasallam khutba akwai sanda annabi alaihi salatu wasallam ya neme shi ya rasa a cikin jama'a ba a gan shi ba sai ya ce ina zaidu yake a ce ai da yayi sallah ya rasulullahi baya zama cikin masallaci to ku nemo min shi na aka kira sa kai zaidu dan kai dan shammas menene yasa kuna dauki lokaci ban ganka ba me ke faruwa da an yi sallah ka bace ce ya rasulullah ni din ayyuka na sun wargaje ni kuma na bari na lalace na tambade ban san yadda zan yi ba saboda sura ta sauka ta ce ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiy ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون sura ta sauka ta ce kar ku ɗaukaka sautin ku sama da sautin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin duk wanda zai ɗaukaki sautinsa sama da na annabi alaihi salatu wasalam to haƙiƙa wannan aikinsa ya lalace ni kuma nakan zo in maka khutba kana zaune zan tashi in yi khutba in ɗaga murya inda ya kama in yi ihu ya rasulullahi nakan yi ihu kaga kenan aiki ne ya lalace annabi alaihi salatu wasalam ce a'a ka kwantar da hankalinka kai zai aikin ka bai lalace ba zaka rayu mumini zaka kuma mutu mutuwa irin ta shahada kuma aljanna ita ce makomarka to shi ke rabawa duk wanda ya ce an baka Allah ya bashi subhanahu wata'ala amma fa bai zama reluctant ya koma ya dunkule ba bai koma ya dunkule ba kullum yana cikin tararrabi yana cikin zulmi har ma wani lokaci yake ce da mutane law ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaytum katira ku jama'a yadda kuke wasa kuna dariya wallahi da kun san abinda ni na sani da za ku yawaita kuka ku karanta dariya don haka wannan sura wato sura ce babba kwarai saboda ta yi maganganu akan abin da ya tashi tashin alkiyama musamman a ƙarshe ƙarshenta ya ƙudumu ƙaumahu yau malkiyamati fa'aura da humunna wa bisal salwir marwud gashi nan ayoyi suna ta magana kan tashin har yadda za a zo a rabo فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهير خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد Allah ya yi bayanin yadda za a kasu gida biyu ran alkiyama subhanahu ta'ala akwai shaƙiyi mare arziki Allah ya mana tsari akwai kuma mai arziki wanda ya ribata to shi ko wanda ainihin ya kasance shaƙiyi. zai fada cikin wutar jahannama tana da wani irin zambarwa da tukuki da karaji da komaji duk za a sanya mutum tana wannan kasan idan wuta ta kama kamu yayi kamu zaka ji har cin kanta take yi kamar yadda Allah ya siffanta ta a wani rica takadu ta min al-ghayb ita wutar kawai saboda tsananin neman suwaye masu sabon Allah ita kanta tana dabda ta tsatsage gida-gida ta kakkece saboda tsananin fishi waye mai sabon Allah tana neman sa kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir duk sanda aka zo aka ɗauki wasu ayari aka jefa aka jefa sai a wai shin mai gargaɗi bai zo muku bane mai gargaɗi bai zo muku bane ƙalubala ce eh mai gargaɗi ya zo mana a don haka wannan sura tana da girma kwarai da gaske kuma abin da ya kamaci musulmi kenan saboda duk halin da kake ciki gaba daya zaka kare zaka koma zaka rabu da duniya menene ka tattalan malahira amma waɗannan surori masu zafi duk musulmi a cikinmu idan ya fara tasowa daga tashinsa da su yake fara cin karo amma bai san ma'anansu ba rashin sanin ma'anan ƙur'anin shi yasa imanin ya kasa nuna yayi rassa ya ya yabanya a cikin zukatanmu akwai wani mutum wanda bai wanke damtse bai kallon alƙibla ya yadda mana da zance abinda yake cewa wai shin ƙur'anin nan da mutanen nan suka riƙa suke bauta sannan suke karatu da shi da wani yare ne sai membobinsa na cikin abin nan majami'a suka ce da shi da larabci to shin suna fahimtar larabcin ta ai kusan kashi casa'in 99 ba su fahimtar larabci sai ce to shi kuwa shi inda shi ne kai ba zai bauci Allah da abin da baya fahimta ba saboda rashin fahimtar abin ya sa addinin bai mana tasiri idan ka koma inda suke fahimtar alkur'ani akwai wani masallaci da nake jan sallah a lokacin muna misra ana kiran shi masjidun nur kamar irin tahajjud muka yi misali tarawih akan yi wannan da ka naushi wata aya ko ko sura wacce take magana kan fitinar ƙiyama da yadda mutane za su kasance cikin fitintinu da musiba da bala'i ran alkiyama da ka naushi wurin sai ka ji masallaci ya dauka kawai saboda duk kowa na fahimtar mai Allah subhanahu wataala yake cewa akwai wanda in ya dinga kuka malam ya dinga kuka kamar har a idar da sallah yana cikin kuka saboda yana fahimtar ma'ana don haka dolan mu ne kalubalen mu ne mu tashi mu fahimci menene Allah subhanahu wataala ke gaya mana saboda rashin fahimtar abun yasa addinin muke masa kama karya rashin fahimtar abun yasa addinin muke masa daukan sa kainan kashi rashin fahimtar abun yasa addinin bai mana tasiri ai sau da yawa zaka ga an zo aka rero ayoyi a ta maganar azaba amma saboda ba mu fahimta mu ba shi bane ya mu kawai abin da ya dame mu sauka nawa za mu sauka nawa muka yi yanzu muna ina ba haka muke sallah ba to wannan sura wato kamar yadda ainihin eh, imamu hassan albasri da ikrima da afa da jabir bin abdullah suka faɗa yadda muka ce radiyallahu anhuma sun ce ainihin makiyya ce sannan an buɗe ta da babbaku ko kuraman baƙaƙe Allah subhanahu wa ta'ala ya ce alif lam ra akwai maganganu na malamai da dama akan irin waɗannan hurufai waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya ambato su a haka sannan kuma wato aka gansu a haka ba a samu kuma wani nassi da ya ka kaza ba matafiya ta farko ta malamai suka ce wato wannan Asma'u sura ne sunaye ne na surori duk inda kaga an faɗi irin waɗannan to sunan sura ne daga cikin waɗanda suka faɗi waɗannan magana akwai Khalil Imam Khalil malamin sibawaini sannan akwai Imam Mujahid akwai Qatada akwai Zaid ibn Aslam ibn Abdurrahman radiyallahu anhum suka ce hujjar mu abinda yasa muka ce waɗannan kuraman hurufai idan ka gansu sukan zo su zame sunaye ne na sura saboda ainihin abin da ya tabbata a cikin hadisi wanda yake sahihi ne Abu Huraira ya rawaito radiyallahu an ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk asubar jumu'a yakan karanta a raka'ar farko yakan karanta alif lam mim as-sajda wato suratul sajda don haka sai suka ce kaga ai alif lam as-sajda wato suna ne na sura haka kuma a raka'a ta biyu yakan karanta hal ata ala al-insani da kace hal ata ala al-insani an san wace sura ce wannan suratul insan sai suka ce mu abinda muka fahimta da su siba wai su qata da su mujahid da zaid ibn aslam idan kaga waɗannan mu muna fahimtan cewa sunaye ne na sura Allah subhanahu wataala yake bude waɗannan surori da shi magana ta farko kenan zance na biyu akan waɗannan hurufai wasu daga cikin malamai suka ce a'a wannan wani harafi ne wanda Allah subhanahu wata'ala shine ya ban makansa sani shi yasa sau da yawa sai kaji an ce Allahu a'lamu bi muradihi bi zalik Allah subhanahu shi shine ya san abin da yake nufi da waɗannan kuraman hurufai daga cikin waɗanda suka faɗi wannan magana akwai Abu Bakr ibn Siddiq akwai Umar ibn al-Khattab Usman ibn Affan Ali ibn Abi Talib wato khulafa'ur rashidin dai gaba daya radiyallahu anhum akwai Abdullah ibn Mas'ud akwai amir ash-sha'bi radiyallahu anhum dukkan su sun tafi akan wannan magana akwai sufyanu tauri akwai rabi' bin husayn kamar yadda abu hatim ya rawaito kuma sai ya zabi wannan ra'ayi yace to ni na fi ganin zancen nan na kalifofin nan cewa Allah subhanahu wata'ala shi ya ban kansa sanin waɗannan ababe to ni ina tunanin wannan ra'ayin ya fi ƙarfi ƙwarai da gaske a nasa tunanin sannan zance na uku wasu daga cikin malamai suka ce a waɗannan sunaye ne na Allah subhanahu wata'ala daga cikin waɗanda suka yi wannan magana akwai imam sha'abi akwai imam isma'il bin abdurrahman sannan akwai salim bin abdullah radiyallahu anhum suka ce duk inda kaga waɗannan wato sunaye ne na Allah subhanahu wata'ala abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma shi ma ya tafi akan wannan ra'ayi misali kamar irin su alif lam mim ce, wato ana Allahu a'lam ni ne Allah ni ne na fi sani ko ko a'a ma'ana wato a alif dinnan suna ne daga Allah ana fahimta sannan kaman allam al-latif sannan al-mim al-malik amma sai aka dunkule aka haɗe shi wuri guda daga cikin waɗanda suke da wannan ra'ayi akwai Abdullahi Ɗan Abbas radiyallahu anhu ra'ayi na hudu imamu ikrima radiyallahu anhu yace duk inda kaga waɗannan wato rantsuwa ne wanda Allah subhanahu wata'ala yayi misali kaman alif lam ra alif lam mim ha mim alif lam mim ra alif lam mim so irin waɗannan yace duk inda ka gansu abinda nake fahimta rantsuwa ce Allah subhanahu wata'ala yayi zance na biyar daga cikin waɗanda suka faɗi wannan magana akwai Abu Aliya sannan akwai Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a cikin wani ƙauli nasa yace ana kiran su an-naht inna mun sha bayani wato shine kamar abbreviation a dunkule wasu hurufai waɗanda yake kowane harafi akwai abin da ya tsayu yana ba da ma'anansa misali an buga misali a wancan lokaci misali ka kamar EFCC kaga e din nan stands for meaning akwai abin da ya tsaya ma ICPC i din ma akwai abin da ya tsaya ma misali duka dai irin waɗannan abubuwa suka ce to ana kiran shi nah wato kalmomi ne waɗanda aka dunkule shine kamar a dunkule zaka iya cewa in ka ce alif lam mim ana Allahu a'lam alif din nan ya tsaya matsayin ana al'abin nan lam Allahu mimun kuma a'lam wanda yake larabawa sun san wannan magana sai suka kafa hujja da faɗin ainihin mai cewa qultu laha qifi fa qalat li qafi قلت لها قفي فقالت لي قافي بمعنى أقف زنت آية لا تحسبي أننا نسينا الإيجاب wato sai suka ce to larabawa sun san irin waɗannan abubuwa Allah subhanahu wata'ala sai yayi musu magana da irin abinda su dinnan suka san shi kuma suka saba da shi amma zance mafi rinjaye a cikin waɗannan maganganu guda biyar shine abinda wato imam arrazi ya rawaito daga imamul mubarrik haka qurtubi ya rawaito daga imamul farra da kuma qutrub sannan Zama-shari ya karfafi wannan ra'ayi Ibn kasir shi ma ya tafi akan wannan tafiya ya yace shaykhul islam ibn ya ce wannan magana da zamu faɗa wato ita ce take da ƙarfi kwarai da gaske me mecece magana, wato Allah subhanahu Ta'ala ya zaɓi waɗannan ƙurufai ne domin ainihin ya nuna ma larabawa iyakar ƙurewar maganganunsu ba sun iya magana ba sun iya liliya zance to in kun iya liliya ya zance ku zo da littafi wanda ya kunshi ire-iren waɗannan kalmomin da ba wanda ya san ma'anansu idan ba ni ba don haka wannan magana ita ce tafirin jayi Allah subhanahu ta'ala ya kawo waɗannan urufai ya buɗe su da sunan suraye malamai suka kira su kuraman urufai ko ko babbaƙun urufai domin ya nuna ma larabawa da duk wani wanda yake tunanin ya san karatu ba zai iya zuwa da irin waɗannan ko ya zo da littafi ƙunsashe wanda ya ƙunshi irin waɗannan hurufai ba ina fata ana fahimta to wannan magana ita ce tafirin jayi sannan kuma galibi kamar da muka yi bayani duk sanda kaga an ce alif lam ra ko kuma aka yi magana makamanciyar irin waɗannan ka bibiya kaga abinda zai biyo baya zaka samu labarin alqur'ani ne misali kamar sauka kasa sad wal qur'ani dhikr بل الذين كفروا في عزة وشقاق قاف والقرآن المجيد نون والقلم وما يسطرون القلم ما قال هسي لك اسمها القرآن سبود آية تفارة زوكا اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق دك ودن نورا ليك بعد إذن كقوما مثالي حاميم كتاب فصلت آياته آه منين كتاب فصلت آياته ثم كتاب أحكمت آياته ثم كان فصلت حميم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون كذا كان ستاء القرآن حككما حاميم عيسين قاب كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم دوكا قبادا إنك دوكا حاميم إنك كما تشكين قابل تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم in ka koma can kuma hamim tanzilul kitabi min Allahil azizil hakim can idan ka koma cikin aqabi da sauransu to duka gaba daya idan ka dauki irin waɗannan surori waɗanda suka fara da kuraman hurufai zaka samu abinda da ke biyowa baya galibi magana ce akan alqur'ani a don haka sai Allah subhanahu wataala ce kitabun wannan wani littafi ne ahkimat ayatuhu wanda aka hukunta ayoyinsa summa fusilat sannan aka yi bayanin ayoyin kamar da bayani can yudabbiru al-amra yufassilu al-ayati na bi liqa'i rabbikum tuqinun aka yi bayanin ayoyin bayan an hukunta su min ladun hakimin kabir daga ainihin masani mai hikima sannan mai baku labarin abinda kuka ɓoye ko dai a aikace ko kuma a cikin zukatanku abinda ake nufi da auqimat imamu qatada yace radiyallahu an ai ahkamaha Allah min al-batil Allah subhanahu ya hukunta wannan littafi daga banna ya tsarkake shi ya kubutar da shi daga banna summa fassalaha bi ilmi sannan sai yayi bayanin wannan littafi da ilimin sa fa bayyana halalahu wa harama Allah subhanahu wata'ala yayi bayanin halaliyansa da kuma haramiyansa wa ta'atahu wa ma'siyata yayi bayanin da'arsa da kuma sabansa ma'ana duk abin da kake nema abin da ya shafi hukunce hukunce a cikin alkur'ani ko dai ka same shi bawahan sarahatan bayyane karara ko kuma ka same shi ima'an an yi nuni idan ma baka same shi din ba to sai ka koma karamin qur'ani shine hadisi domin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa lallai abinda aka bani innamal ladhi utituhu alquran kawai ni abinda aka bani shine alqurani don haka Allah subhanahu wataala ya hukunta ayoyin sannan yayi bayanin su daga ma'abucin hikma mai baku labarin abinda ya koyo in ka koma cikin ainihin al-imran akwai ayoyi makamantan waɗannan waɗanda suka yi abin nan maganganu Allah subhanahu wata'ala ce nazzala alaykal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitabi wa ukhra mutashabihat fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a alfitna wa ibtigha'a ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر yadhakkaru illa ulul albab da hukuntacciyar ayoyi da kuma waɗanda aka dunkule ba a yi bayanin ba waɗanda kake tunanin kaman akwai cikudi kuɗa ko ko saɓani a cikinsu ko kuma ka gaza fahimtar ma'anarsu su daga Allah suke subhanahu wataala don haka an hukunta halali an kuma hukunta harami a cikin wannan littafi to ga abin da littafin yake ƙara cewa Allah ta'budu illa Allah إنني لكم منه نذير وبشير to kaga daga cikin abin nan alakar waccan sura da wannan Allah subhanahu wa ta'ala ce wa an aqim wajhaka lid-dini anifa wa la takunanna minal mushrikin karka kasance daga cikin mushrikai wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idhan min adh-dhalimin karka kirayi wani Allah subhanahu wa ta'ala wanda ba zai amfanar da kai ba ba kuma zai cutar da kai ba to kamar mun tambayi Allah ne subhanahu wa ta'ala idan ba wani ka za mu kira ba to wane ne za mu kira sai ce Allah ta'budu illa Allah kar ku bauci kowa sai Allah subhanahu wataala dukkanin annabawan da Allah ya aiko ba su da magana da wacce suke fara kiran mutanensu da ita sai wannan ita ce magana ta farko walaqad arsalna nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirun mubin alla ta'budu illa Allah inni akhafu alaykum adhaba yawmin alim can kuma ƙasa in ka sauka inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim qala ya qaumi ibudullaha wattaquhu wa ati'un dukkanin annabawa gaba ɗaya. kowane annabi idan yazo zance na farko da yake fara kiran mutanensa ko bauci Allah subhanahu wa ila adin akahum hudan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru a tattaqun annabi nuhu yace ya fi mutane ku ji tsoron Allah ku bauci Allah gaskiya ta zo muku daga Allah subhanahu wataala shin ba za ku ji tsoron Allah ba in ka koma cikin samudawa abinda annabi salih faɗa kenan wa laqad arsalna wa ila samuda aqahum salihan qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghayru qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum hadhihi naqatullahi lakum aya fadhaluha ta'kul fi ardi allah wa la tamassuha bisu'in fayakhudhukum adhabun alim karku shafe ta ku bauci Allah subhanahu wataala wa ila madyana akahum shu'aiban qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghayruh qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum ku bauci Allah gaskiya daga Allah subhanahu wataala ta zo muku gaba ɗaya sai Allah ya dunkula annabawan gaba ɗaya ya ce wa laƙari ba adina fi kulle ummatin rasulan an i'budu Allah wa ijtanibu at-taghut wato duk gaba ɗaya annabawan kowa idan ya zo zai ce jama'a ku bauci Allah subhanahu ta'ala ku raba kanku daga bautan gumaka domin ba za su iya amfana da ku da wani abu ba don haka Allah ta'budu illa Allah kar ku bauci kowa idan ba Allah ba subhanahu ta'ala wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'a Allah ahada innani lakum minhu nadhirun wa bashir lallai ni innan daga shi Allah subhanahu wata'ala mai gargadi ne gare ku sannan mai muku bishara ina muku gargadi da wuta ina yi muku bishara da aljanna wanda ya fandare mani yayi mani bore ya ki ya bini ya mara ma da awata baya ya anshi abin da na kawo da bai kada ya taba shakku wuta zai shiga amma mutumin da ya bini ya aiwatar da abin da Allah subhanahu wataala ya umurce shi da shi ta hanya ta to wannan ina yi masa bishara da shiga aljanna gashi na. wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu إليه يمتعكم متاعا حسنا يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير to annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya take daura mutanen nan akan abin da zai amfanar da su bacin kun bauci Allah subhanahu wa to sannan ku koma ku riko da istighfari istighfarin nan ba ni yadda nake so zan yi shi ba kai ma ba yadda ka so zaka yi ba shi ma ba yadda yake so zai yi ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karantar da yadda za a yi kuma duk mutumin da ya saba ma abin da shi annabin ya kawo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to ya tabbata a cikin hadisi man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad mutumin da ya kirkiri wani abu wanda bai cikin al'amarin mu wannan Allah ba shi da bukatan aikin naka ya maida maka a don haka sai yace wa anistaghfiru rabbakum ku nemi gafarar mahalicinku subhanahu wata'ala summa tubu ilai sannan ku koma gare shi da tuba waɗannan su ne sharɗa guda biyu na zaman lafiya a yawaita istighfari sannan a tuba zuwa ga Allah subhanahu ta'ala wa tubu ila Allah jami'an أيها المؤمنون لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وتؤينهم tuba ita ce duk da kayi ka koma ka ce Allah na tuba idan mutum zai yi wannan ya bar aikata sabo Allah subhanahu wataala zai anshi tubarsa sannan kuma zai gafarta masa kai tsaye a cikin wannan lokacinsa. illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allah sayyi'atihim hasanat wa kana Allah ghafurar rahima wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allah mataba don mutumin da ya tuba ya aikata ayyukan kwarai Allah subhanahu wata'ala cikin rahamarsa zai musanya masa munanan aikin sai koma alkhairi duk mutumin da ya munana aiki ya zo ya tuba Allah subhanahu wata'ala zai musanya sa ya koma alkhairi shi yasa ya tabbata a cikin sunan duk mutumin da ya aikata laifi yace ce astaghfirullah Allah na tuba Allah subhanahu wata'ala yakan ji daɗi yakan anshi bawa sai ya maida masa da magana ya ce ka gansa bawa na ne ya aikata zunubi ya san yana da Allah mai gafara ma'abocin gafara don haka ya zo ya nemi tuba to ka je na gafarta maka don haka wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilayhi ku nemi gafarar Allah subhanahu wata'ala mahalicin ku sannan ku koma gare shi da tuba ya tabbata a cikin sahih da sunan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ya ayyuhan nasu tubu ila Allah wastaghfiru ya ku mutane ku tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala sannan ku nemi gafararsa fa inni astaghfiru fi kulli yawmin mi'ata marra ni innan ina neman gafarar Allah a so 100 a wata riwayar kuma so saba'in to in annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana neman gafarar Allah a cikin yini sau ɗari ko so saba'in me kake tsammanin ni da kai sannan ka sani istighfarin nan ba wai a cikin al'umman nan kaɗai yake ba a'a har al'ummomin da suka gabata saboda girman matsayin istighfari a wurin Allah subhanahu wa ta'ala to bismillah Come hmm. ah, kina son ki musulunta kina jin hausa daga ina ne kike kamaru kamaru ina ne kamaru anguwa ne a telebishon to menene ya ji ra'ayin ki ke soke musulunta duka musulmai ne na'am to ke sai yanzu kike soke musulunta to alhamdulillah a musulunci idan an shiga ba a fita sannan idan kika shigo musulunci just kamar yadda kika ga christianity akwai wanda zaki ga baya bin koyaswa na bible ko ko na church yana aikata abin da ya ga dama to in kin ga haka a cikin wasu daga cikin musulmai ba shi yake nuna cewa wato shine ainihin reality na musulunci ba akwai abu mara kyau idan mutum ya musulunta ba zai sha giya ba ba zai je ya bi maza ba sannan ba zai cuci dan uwan shi ba ko da kristan ne ba za ka cuci shi ba sannan ko da yaushe za ka yi magana ka faɗi gaskiya kin shirya za ki iya waɗannan abubuwa ko to in an shiga musulunci ba za a fita ba sai ki ta addu'a cewa Allah ya taimake ki ki mutu akan musulunci saboda insha Allah musulunci shine addini na Allah guda ɗaya kuma shine addini na gaskiya dan haka zan faɗi wasu kalmomi ke ma sai ki faɗa ki ce la ilaha illallahu illallah illallah la ilaha illallah muhammadun muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam abinda kika ce babu abin bautawa da gaskiya sai Allah Allah kadai shine za a bauta ma annabi Isa Jesus Christ ba Allah bane shi kuma annabin Allah ne ba kuma dan Allah bane sannan sai kika ce prophet muhammad sallam shi ba allah bane ba dan allah bane shi prophet allah ya aiko shi ne zuwa ga ainihin duniya gaba daya kin yadda da wannan ko yanzu kin zama musulma yanzu muna cikin azumi yau mun kai ashirin da 21 muna tafiya insha Allah zaki kama bakin ki yanzu ba zaki ci komai ba har sai an kira sallah da daddare so daga gobe kuma kina zaune da iyayenki ne ko kina gurin su ne to sai yanzu ki gaya musu su gaya miki ke ma alhamdulillah Allah ya taimake ki yanzu kin zama irin su sai su nuna miki yadda procedure yake na na azumi daga gobe sai ki ci gaba da yi sannan wannan dress din kuma zaki canza shi yanzu zaki koma kina sa hijabi don kin zama babban mace yanzu kin gane ko eh. menene sunanki da sunanki menene blessing mercy all right to kina so ki canza koko kina so ki cigaba da bayarin mercy ne Aisha to alhamdulillah <laughs> to to alhamdulillah ki ya zama Aisha ke me yasa kike son ki Aisha to to to to sunan matan prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam da haka daga yan sunan ki Aisha Allah ya taimake ki akan musulunci da mu da ke kuma Allah ya anshira rayuwar mu akan musulunci so yanzu in kin koma akwai wanka da zaki yi su iyayenki za su yi guiding naki insha Allah eh akwai littafai zamu neman an samu za zamu providing mu baki yadda zaki gane yadda abu yake insha Allah yawwa to Allah ga shikenan yawwa na'am to abin nan istighfari ba wai a cikin wannan al'umma kadai yake ba annabi nuhu Allah subhanahu wa ta'ala ya umurce shi da ya gaya wa mutanensa su yi istighfari fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara na ce da mutane ku roƙi Allah gafara ku tuba idan kuka tuba yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara idan kuna neman ruwan sama ku je ku istighfari idan koraman ku da rijiyoyi sun kafe babu ruwa ku je ku istighfari wanda ke neman kasuwancin sa ya bunƙasa ya je ya istighfari wanda ke neman haihuwa bai samu ba ya je ya istighfari wanda yake cikin tsanani yake neman mafita ya je ya istighfari waɗannan abubuwa al'ummomin da suka gabata sun san wannan ka koma kaga kissan annabi salih shi ma abin da yake ce mutane sa kenan lima tasta'jiluna bis sayyi'ati qabla al hasana law tastaghfiruna allaha la'allakum turhamun menene yasa ba za ku yi istighfari ba ko ku za ku samu rahmar Allah subhanahu wataala annabi Dawud shi ma ya san wannan fa dhanna Dawud annama fatanna fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa annabi Dawud da ya fahimci Allah subhanahu wataala ya yi masa jarabawa sai ya dinga istighfari Allah na tuba Allah na tuba to mu ku a cikin al'ummar mu istighfari ko ma dindin ne saboda a cikin wurare da dama zaka ga Allah subhanahu wataala yana magana istighfari thumma afidu min haythu afada an-nas wastaghfirullah idan kuka kwararo ta inda mutane suka kwararo to ku istighfari a sannan in ka koma can ƙasa gaba ɗaya idza jaa nasrullahi wal wa ra'aita nasa ya yadkhuluna fi dinillahi afwaja in ka ga irin wannan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu ka nemi gafara Allah subhanahu wataala in ka koma sama can wastaghfirillah inna Allah kana ghafurar rahima ka nemi gafarar Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya kasance mai gafara ne in ka koma cikin muzammil wa aqimu salata wa atu zakata wa aqridu Allah qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'inda Allah huwa khairan wa a'zama ajra wastaghfirullah ku nemi gafarar Allah akwai abubuwa da dama duk mutumin da ya rike istighfari irin yadda aka ce yayi din irin waɗannan matsaloli da muke ciki da za mu koma mu rungumi istighfari irin yadda aka karantar da mu insha Allah wannan matsaloli za ta fara yi amma ba mu yi sai dai mu tsaya muna ta maganganu jiya wani ɗan kidnapping ya kira ni can cikin kusan ɗayan dare ya ce malam kana yawan magana akan akan kidnappers addu'a ya kamata ka dinga mana Allah ya shirye mu malam kai mana addu'a Allah ya shirya mu <laughs> na ce wane ne yake magana ce ga dai sana'arsa amma zan san ko wane ne don ya ɓoye nan masa na ce to Allah shirye ka Allah shirye ka kuma zan kawo saƙon zuwa ga 'yan uwa mu zai musu addu'a Allah shirye su <laughs> don haka mu riƙi istighfari matukar mun rike istighfari ga abinda Allah subhanahu wata'ala ya ce yumatti'ukum mata'an hasana zai ji yadda ku hutu mai daɗi ila ajalin musamma zuwa ga dan wani lokaci wa yu'ti kulli fadlin fadla sannan zai baiwa ma'abocin kowane falala falalarsa wa in tawallau idan ko suka juya suka bada baya fa inni akhafu alaikum azaba yawmin kabir lallai ni ina ji ya muku tsoron azaba wani ne wato mai girma to zamu dasa aya a nan ba wai dan mun gama bayanin wannan aya ba idan Allah subhanahu wata'ala ya mana ararrai zuwa gobe malam zai nanata wannan aya saboda akwai bayanai a karkashin ta masu yawa kwarai da gaske Allah muke roƙo Allah muke roƙo subhanahu wata'ala ya datar da mu kuma ya amfanar da mu da irin abubuwan da muke ji na ayoyin alkur'ani da kuma hadisai akwai tambayoyi kamar haka mai tambaya ta farko ya ce assalamu alaikum malam tambaya ta anan ita ce mutum ne ya mutu ya bar mahaifinsa da mahaifiyarsa da 'yan uwa guda goma sha ɗaya shida maza biyar mata ya bar kuɗi naira miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu malam toya za a raba kuɗin a sha ruwa lafiya malam daga ɗalibinka mutum ne ya rasu ya bar mahaifinsa da mahaifiya da 'yan uwa guda goma sha ɗaya shida maza biyar mata sannan ya bar dukiya naira miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu to abinda yake akwai 'yan uwa ba su da gado dukkaninsu gaba ɗaya domin idan uba na nan kamar yadda ɗa in yana nan yakan yi wa 'yan uwa hajjbo herman yakan sha makance su gaba ɗaya, ba za su gaji komai ba to haka uba duk sanda mutum ya mutu ya bar uba ko ta wace fuska ƴan uwan suka fito sannan ƴan uwan ka fuska guda uku ne ko dai wato ikhwatu ashqa ko akhiya ko la'illat ko ya zama na shaqiqai ne uwa ɗaya uba ɗaya ko ya zama na misali akhiya uwan su ɗaya uba kowa da nashi ko kuma ya zama na misali wato ainihin eh, uban eh, misali ɗaya sannan uwa kowa da tashi to in dai uba na nan ko ta wace fiska ɗan uwa ya fito ba zai yi gado ba saboda ƙarfin abin da ɗan uba don haka ya yi din ɗinsu dukiya kuma za a a kasa ta gida guda uku ne in an kasa miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu gida uku zai zama nawa kenan dubu ɗari hudu ko to ita uwa sai ta ɗauki suluki ɗayan kaso uku don an ce misali abin nan fa'in haɗe wahidatan falahan nes wale abawai hili kulle wahidin min huma sudusu taraka in kana lahu walad fa in lam yakul lahu walad wa warithahu abawahu fa li ummihi thuluth uwa za ta dauki ɗayan kaso uku shi ma uba yanzu ya sake daukan wato ɗayan kaso uku kenan nasa ainihin nasibin sannan kuma abin da ya rage din sai ya yarin gaba ɗaya sai ya mallake shine malamai ke cewa as-sulus fardan wal baqi ta'siba ɗayan kaso uku wannan nasa ne irin yadda uwa ta ɗauki hudu shi ma zai ɗauki nawa hudu to ɗayan kuma sai ya ci da asifci kasantuwansa na namiji sai ya haɗa ɗari takwas gaba ɗaya nashi ne uwa tana da dubu ɗari hudu ina fata an fahimta to mai tambaya ta gaba ce Asalamu alaikum malami ne mahaifina na ce mai zan yi aure amma sai ya hana ni wai ban yi hankali ba hakan sai na fara zina kuma wallahi malam da kudin shi mahaifin nawa nake amfani kuma sabila kuma na na na faɗa mashi ba na tashi yin wanka janaba sai na dawo gida saboda ya gani abinda na yi to malam menene hukuncin yin haka a musulunci kuma ina so malam ya yi jan hankali zuwa ga iyaye kuma na roƙon malam sa ne addu'a Allah ya shirye ni to muna maka fatan addu'a Allah ya shirye ka da kai da masu hali irin naka kuma ba daidai bane iyaye idan yaro ya nuna ainihin kokensa to ba daidai ba ne wato ainihin a hana shi abin da ya dace arziki na Allah ne subhanahu wata'ala wani yakan iya aure da kudinsa amma jarabawa ta same shi dukiyar da kare wani yakan yi aure bai da dukiyan kuma Allah ya taimake shi ka kai saboda sanadin auren yayi dukiya in dai yaro ya ce maka ga inda ya karkata to kaga yanzu wannan matsaloli da suka faru kuma shi kanshi uban yana da commission na zunubi saboda shi ya hana matsansa abin da ya kamata ta hanyar halal don haka sai ya koma ya fada cikin hanyar haram Allah ya sauki Bai tambaya ta gaba ce assalamu alaikum Allah ya ƙara malam lafiya tambaya ta ita ce mutum ne yake yin sallan asuba da azhar da la'asar amma bai yin sallan magriba da isha'i malam menene hukuncin azumin sa to wannan ana jiye masa tsoro kada ya fada cikin munafikai domin ya tabbata a cikin sahih annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce akwai salloli guda biyu suna da nauyi kwarai akan munafikai sallar asuba da sallar isha'i to kaga da ya fada cikin can ana je masa tsoro kada ya kasance ainihin munafiki yayi kokari ya zo ya dinga sallah ya dinga bin ainihin abin da ya kamata mai tambaya ta gaba assalamu alaikum warahmatullah Allah ya kara malam ilimi da basira ya kuma kare shi daga makiya amin mahaifinmu ne baya ba mu abinci da zai ishe mu alhali akwai wadatacce a ɗakin shi in ya fita sai mu buɗe mu ƙaro shin menene hukuncin mu kuma menene hukuncin sa na bamu kadan to shi dai wato aikin da yake haramun ne saboda ya tabbata a cikin muslim rahmatullahi alai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce kafa bil mar'i isman an yudayya man ya'ud ya ishi mutum girman zunubi ya tozartar ya wulakantar da wanda ya kamata ya dauki nauyin sa don haka dama tun da za ka yi aure an ce maka da ciyarwa da tufatarwa da ilmantarwa da suna da matsuguni duk yanzu ya tashi da kan wali ya koma kanka to dan me zaka koma kana ƙauro mutu ƙara kai wadata kuma ba almubazaranci ake ba don haka laifi ne wannan bai dace ba ga duk mai yin wannan ya daina sannan ku kuma abin da kuka yi kun yi daidai duk sanda yana ku kuɗi wa inda zai ishe ku kuci don ya tabbata a cikin bukhari da muslim hindu mahaifiyar muawiya matar abu sufiyan radiyallahu anhu ta kawo karan abu sufiyan ta ce mutum ne wanda yake baya ba mu abin da zai ishe mu shi ina iya ɗiba in dafa da ni da ƴaƴana mu ci abin da zai wadace mu na sana ce eh ki ɗiba da ke da ƴaƴanki ku ci amma bil ma'ruf da nagarci ba da ɓanda ba don haka fatawa annabi ya ba mata duk mijin da bai ba ku abin da ya kamata in ya ku yi kokari ku yi makulli guda biyu na stop da ya fita sai ku kara ku ɗiba abin da ya dace annabi shi ya ba da wannan fatawa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tambayar shi daga da ce malam wani ne suna zaune da matarsa kuma suna da ɗiya har sun girma sai ta ce za ta tafi saudiya ya ce ba da auren shi ba ta ce za ta tafi da 'ya'yan shi kuma umra ne ce bai yarda ba ta tafi da su eh, bai yarda ba eh, sai ta tafi da su a koyi sai suka shekara tara sannan suka dawo dalilin tafiyar su babu ce ta sa suka tafi meye matsayin iyayen a cikin su waye mai laifi duk kowanne yana da laifi a cikinsu mata dai haramun ne ta gidan mijinta ba da izini ba ya zo a cikin asar mabambanta idan ta fita ta dawo wato har ta je ta dawo tana cikin tsinuwar Allah subhanahu wataala don haka haramun ne mace ta fita ba da izinin mijinta ba su kuma iyayen idan da a ce suna da fada kuma suna iya juya ta to da kamata ya su hana ta don haka ba daidai ba ne ku ta yi bore kuma ita ce ba ta da gaskiya komai rashi zuwan ka Sa'udiyya ai ba zai baka dukiya ba wadatar zuci da dangana wannan shine kawai abin da ake nema wurin musulmi na wani bawan allah ya kawo taimako na makabarta to na makabarta Allah ya saka masa da rakai abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana wannan fitina da ta addabe mu a wannan ƙasa Allah ka yi mana maganinta Allah ka kawo mana ƙarshen wannan fitina Allah ka kawo mana saukin rayuwa da musibin da muke ciki a wannan ƙasa shugaban ƙasar nan namu Allah ka haskaka mashi hanya ya kasance yana faɗin daidai ka taimake shi akan yin daidai ka taimake shi akan aiwatar da daidai waɗanda suke kewaye da shi Allah ka haskaka mashi ya gane suwaye masoyansa na gaske masu yin aikin dan Allah sannan dan kuma al'umma sannan ka ganar da shi suwaye suke wa gwamnatin shugaban ƙasa wanda suke ma gwamnatin zaban ƙasa in za su shiryu Allah ka shirye su ya Allah su gane su daina jefa talakawa cikin bala'in da al'umma suke ciki idan ba za su gane ba Allah ka kama su kamo irin na adawa da samudawa abinda ba za mu iya ba Allah ka iya mana wanda muke iya wa Allah ka huwace mana abinda ya ba mu tsoro Allah ko menene Allah ka yi mana sa waɗanda suke cikin tsanani Allah ka yaye masu waɗanda ba su da matsuguna Allah ka ba su waɗanda ba shi yawa yawa Allah ka ba su abin biya mata da suke akan gwiwa Allah ka sauke su lafiya waɗanda suke neman aure ba samu ba ya Allah ka haɗa kowa cikin maza da mata da kininsa na gari ya Allah ka shiri matasan mu da suka fanɗare wannan ɗan kidnapping da yake neman addu'a Allah ka shirye su zai na irin wannan aiki idan masu shiriwa ne kuma masu niyyar shiriya idan ba masu shiriwa ba ne Allah ka yi musu abin da ya dace da su don mutumin da aikinsa hura wuta ne Allah ka kona shi da wutarsa mutumin da ya fitine mu Allah ka fitire shi wanda ya buwaye mu Allah ka buwaye shi wanda ya addabe mu Allah ka addabe shi don mutumin da ya hana mutane zama lafiya Allah karka bar shi ya zauna lafiya don mutumin da yake da hannu wurin wannan abu in zai shiru Allah ka shirye sa idan ba zai shiru ba Allah karka zaunar da shi lafiya Allah ka fitine shi da fitintinu daban-daban fitinar safe daban fitinar rana daban fitinar dare daban fitinar yamma daban Allah ka raya mu da imani ka kashe mu da imani ka tashe mu cikin mu'minai don mutumin da ya daga makami akan mu Allah ka sa ya zame ajalinsa mutumin da aikinsa kisan mutane ne Allah ka daura wanda za su yi ajalinsa Allah ka bamu damuna mai albarka da makiyaya da manoma Allah ka yi musu albarka a cikin dukiyoyinsu ya Allah ka shirya mana yaran mu shirin addinin musulunci ka bamu yara masu tausayin mu ka bamu masu mana addu'a bayan mun yi kaura Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك